kawa yanzu mutum ma shida ne rahotanni suka bayyana cewa sun mutu ciki ko har da jami'in 'yan sanda da kuma 'yan banga biyu baya ga sassara wani jami'in civil defense da aka yi a wani rikici da ya barke tsakanin fulani makiyaya da kuma wasu manoma cikin karamar hukumar yola ta kudu ke tsakiyar jihar adamawa wani mazaunin yankin da lamarin ya faru wanda mako ya nemi a sake sunansa ya ce shi da kansa fa ya gawa dan sandan da aka kashe inda ko ya karin haske da cewa wai da mata mun gaskiya sauran gawan ban gani amma na ga gawan dan sanda har ya san gari a mota 'yan sanda sun wuce da shi jiya da yamma sun kashe da defense daya amma kuma daga baya da sojoji da yan baka sun shiga sun kamo yau din nan ma na ga yan banda sun kamo shana ya bakolo eh sosai ma jiya an kama sosai to sai dai ku yayin hada hancin wannan rahoto rundunar yan sandan jihar Adama ta bakin kakakinta SP Usman Abubakar ta ce mutum guda ne ya fara kashe yayin da ta baza jami'anta domin cafko mabarnatan akwai mutanen da aka samu shanukansu ana nan an rike su wanda suka shiga gonakai suka yi barna to muna nan muna kokarin mu haɗa kai da su shugabannin eh, wayannan makiyaya din nan domin su zo a zauna a tsayin da za magance eh, wannan abin. Kaman kuna da alkaluma na rayukan da aka rasa kama daga na shi dan sandan da ma na su fararen hula da sauransu? Eh to kawo yanzu dai ina jin abin da aka rasa na rai na ga mutum da kuma wanda suka dan ji Shi ma da yake karin haske kakakin rundunar jami'an tsaron farin kaya ta civil defense wanda tun farko ta tura jami'anta na aiki da cikawa wato agro ranger Suleiman Baba ya koma tabbatar da faruwar lamarin da ma ruwan kibau da jami'an suka sha daga hannun waɗannan makiyaya. Agro rangers ne suka tafi. So da suka tafi wanda ya wai kamun masu isa cikin gonan da aka aka kira su suna koran sharu kawai sai yara ashe already gaba ɗaya sun killace wajen da kibau kawai sai suka fara suke mayara To ɗaya kam da suka ga kibiyar ba ta shiga sai kawai suka faɗa mai da duka eh. a ka. da sanda. To shi ne ya fita hayyacinsa suka ɗauke bandagarsa. To dama da suka zo haka mun kira polis da soja su kawo mana rescue. Kawo yanzu dai an kama mutane bi daga su waɗannan makiyaya. Eh, waɗanda suka to kuma makiyayan kuma ba 'yan wajen ba ne baƙi ne. A irin wannan lokaci da manoma ke ƙoƙarin dawo da amfanin gona gida a Najeriya. Allah kaɗai ya san adadin rayukan da kan salwanta ta sanadin rikicin manoma da makiyayan. Batun da ma manazarta ke ganin fa dole ne a tashi tsaye. Ibrahim Abdullah Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.